This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji yadda hukumar NDLEA a jihar Ogun ta samu nasarar kamo motocin ɗaukar kuɗi guda biyu dangane da tabar wiwi. Sa'annan kuma shugaba Muhammadu Buhari ya aika da wata tawaga zuwa birnin Fatakwal jihar Rivers domin ganin halin da ake ciki bayan da 'yan rajin kafa a ƙasar Biafra suka yi zanga-zanga kuma suka musguna wa 'yan arewa da ke zaune a can. kamar kullum kuma muna da kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka kuke bayyanawa. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin Manila babban birnin kasar Philippines domin shawarwari da shugabannin kasashe da ke kungiyar kasashe da suke yankin Pacific yayin da ke kokarin ƙara kimar Amurka a yankin. sai dai ana ganin batun tsaro zai zama babba a ajandar taron bayan harin ta'addancin da aka kai kan birnin paris na kasar faransa ranar juma'a da ta gabata an tsananta matakan tsaro a birnin malila saboda wannan taron koli na kungiyar kasashe da ake kira apec a takaice ana sa ran shugabannin kasashe 21 ne masu karfin tattalin arziki da wasu shugabanni ne za su halarci wannan zama ana kuma sa ran taron zai fi mai da hankali ne kan cinikayya da kuma gagarumar yarjejeniyar da amurka da kasashe da suke yankin sa kulla a baya nan da ake kira tpp a takaice daidaiton wanda ya kasance wani ginshiki ne na gwamnatin obama a kokarinta da karfafa karfin amurka zuwa yankin ta asiya a halin da ake ci kuma shugaba barack obama na amurka ya ce zai zama kuskure amurka ta tura sojojinta na ƙasa domin murkushe mayakan isis ya ki karɓar kiraye-kiraye da ake masa cikin gida da kuma ƙetare na ɗaukar sabbin matakai masu ƙarfi bayan harin ta'addanci da aka kai kan birnin na paris sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bai wa faransa ƙwarin gwiwa cewa za su samu galaba a kan daesh sunan da ake kiran ƙungiyar isis da larabci Mr. Kerry ya wannan furucin ne lokacin da ya kai ziyarar jajintawa da kuma nuna goyon bawa irin ta a ƙasar ya kuma ƙara da cewa suna kan hanyar samun nasara a kan ƙungiyar ISIS ɗin. A gefe ɗaya kuma akalla gwamnoni daga jihohi goma na nan Amurka ne suka nuna turjiya a kan karɓar 'yan gudun hijira daga Siriya bayan harin da aka kai birnin Paris a daidai lokacin da shugaba Obama ya yi faɗa a jiya Litinin cewa ba shi da niyyar tsaida shirin karɓar 'yan gudun hijira dubu goma daga ƙasar Siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita. Mr. Obama ya ce Amurka ba za ta kyale wani ɗan gudun hijira daga Siriya ya shigo nan Amurka ba sai bayan an gudanar da binciken kwakwaf ta fuska tsaro a kansa. Ya ƙara da cewa kin su zai kasance cin amanar manufofi da muradun Amurka ne. Mr. Obama ya ce abin kunya ne kuma saɓanin halin Amurka ne shawarar da wani ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar Republican Senator Ted Cruz ya bayar cewa Amurka ta karɓi 'yan gudun hijira Kiristoci daga Siriya kadai amma ban da Musulmi. To labaran duniyan ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a karo na biyu tun bayan da ya gudu yana zaman wato yana zaman gudun mafaka a kasar saudiya shugaban kasar yemen abdurrabbu mansur hadi yau talata ya sake koma a ƙasarsa bayan da 'yan tawayen huti suka tilasta masa gudu cikin watan maris lokacin da suka danno kan birnin adin inda yake a kudancin ƙasar yau talata ya isa birnin na adin mai tashar jiragen ruwa a birni da ya ziyarta na wani ɗan gajeren lokaci cikin watan satumban bana cikin watanni da suka wuce gwamnatin shugaba hadi tana tafiyar da ayyukanta ne daga birnin na adin ba tare da shi shugaba hadin ba yayin da sojojin taron dangi suka ci gaba da kai farmaki kan yan tawayen huti karkashin jagorancin kasar saudiya faɗan da ya halaka dubban mutane galibin su farar hula lamari da ya kai ga majalisar ɗinkin duniya ta na ƙasar a zaman wacce take fuskantar mummunan harin zamantakewa Wani babban mai baiwa shugaban Burundi shawarwari Willy Nyamtekiwe ya ce a shirye gwamnatin kasar take ta gudanar da shawarwari da masu hamayya bayan kiraye-kirayen a gudanar da tattaunawa da shugaban Amurka Barack Obama da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi. Willy Nyamtekiwe ya gaya wa sashen Afirka ta tsakiya na nan muryar Amurka jiya Litinin cewa ana iya yin shawarwarin cikin ƙasar ko kuma a wata ƙasar waje. sai dai bai ba da wani ƙarin bayani a kan yiwuwar a gudanar da shawarwarin ba. Mr. Nyamtiwe ya ce tuni gwamnatin ƙasar ta kafa wani kwamiti da zai jagoranci zaman sulhu tsakanin al'ummar ƙasar. Rana Asabar da ta gabata shugaba Obama a wannan tasha ya aika da saƙo ta faifan bidiyo inda ya shawarci shugabannin ƙasar su fara gudanar da shawarwari da zumar kawo ƙarshen tarzomar da ake yi a ƙasar. Mr. Obama ya ba da shawara a kan hukumomin ƙasa da ƙasa su shiga tsakani kuma a yi zaman a wata ƙasar waje. Mr. Yamtiwe ya ce kamar dama shugaba Obama ya san tunanin shugabannin ƙasar da tunanin da shugabannin ƙasar suke yi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Turner ya faɗi a jiya Litinin cewa yana da muhimmancin gaske dukkan ɓangarori a wannan rikicin ƙasar su mutunta ƙudurin yin shawarwari da ƙasa da ƙasa za ta shiga tsakani. labaran duniya kuka gama je. za mu buɗe taskar rahotanninmu da wannan rahoto da wakilin sashen hausa a birnin badan jihar oyo hassan umaru tambola aiko dangane da cafke motocin ɗaukan kuɗi guda biyu dankare da tabar wiwi da hukumar ndlea ta yi hukumar da ke yaƙi da sha safara da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a najeriya ndlea a takaice reshen jihar ogun ta kama motocin ɗaukar kuɗi biyu shaƙe da tabar wiwi kuma ta kama wata tabar wiwi ta miliyoyin nerori a jihar ta ogun alhaji musa balafage shine kwamandan hukumar ndlea a jihar ogun a cikin satin da ya wuce mun kama buliyan ban irin ta ɗaukar kuɗin nan guda biyu narke cike da tabar wiwi ɗaya an zuba buhu buhu ashirin a cikinta ɗaya an zuba buhu ashirin da ɗaya. ina za a da wannan tabar wiwi da aka ɗauko tabar wannan wiwi ka san a cikin buliyan ban ko ina za su iya kai ta amma mafi kyauta zaton cewa za wata za a wuce da ita arewa wata kuma za a kawo ta a bekuta to wannan kadai ce kuka kama ko ko kun kama wata tabar wiwi kuma ba ita kaɗai muka kama ba bayan wannan da muka yi wannan aikin sai ya kasance muka ci gaba da bincike binciken nan da muka ci gaba da shi shi ya bamu sanin cewa to wannan taba daga ina suke ɗauko ta wannan ya sa muka yi sa'a muka tafi inda suke ɗauko wannan wiwi a wani daji na owoye da yake ijebu north in ogun state yayin da muka je wannan daji mun samu lodin tabar wiwi buhu da 382 daga ciki muka iya ɗauko buhu 282 sannan muka kona buhu ɗari da 150 a wurin ko kun taɓa kama irin wannan motar ɗaukar kuɗi da watan tabar wiwi a nan ogun state ba mu taba kama motar kuɗi da tabar wiwi ba sai wannan karan allah kuma ya taimake mu kama har guda biyu idan aka kasta kuɗin wannan tabar wiwi duka tana kai kamar naira nawa Eto eh to a gaskiya a takaice za ta yi kamar naira miliyan talatin zuwa talatin da biyar to ko kun kama wasu mutane game da wannan taba eh game da wannan taba mun kama mutane har guda shida daga ciki sannan muna ci gaba da bincike kwakwafi mu daɗa gano wasu wanda suke ta'ammali da wannan kamu da muka yi domin mu gurfanar da su a gaban shari'a. To a halin yanzu wani irin kalubale kuke fama da shi? Eh to kalubale babba wanda muke fama da shi shine rashin kayayyakin aiki domin duk da rashin kayan aiki da muke da shi kaga iya bakin kokarin da muka yi sannan in a ce za mu samu kayan aiki kamar motoci da sauran abubuwan da aikin ne yake bukata to insha Allahu za ga cewa abin da za mu yi ya fi wanda yanzu muke yi. To yanzu ya za ku yi da wannan tabar wiwi? Wannan tabar wiwi ƙauye da muka kama za mu je za mu kai su kotu. Kwamandan hukumar NDLA a jihar Ogun Balafage kenan. Rukun ya mai monde. Wa NDLA Lomu. Abila ko jade. Daya daga cikin waɗanda aka kama da tabar wiwi din mai suna Ahmed Monde ya ce an damƙe shi ne a lokacin da ya ɗauko tabar wiwi din daga daji. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau to kar a sha kwaya to kar a sha kwaya haka ne marigayi dan maraya Kafin ku ji abubuwan da tawaga da shugaban Najeriya ya tura Fatakwal suka gano a sakamakon wata zanga-zanga da 'yan kungiyar rajin kafa a ƙasar Biafra suka yi a shakata da wannan waka tukunna. A makon jiya aka samu tashin-tashinar 'yan kungiyar rajin kafa a ƙasar Biafra a lokacin da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Fatakwal jihar Rivers kudancin Najeriya da nufin tursasawa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sako wani daraktan gidan rediyon Biafra mai yada shirye-shiryen hazuka 'yan kabilar Igbo. Har ma zanga zanga ta munance domin sun afkawa 'yan arewa mazauna yankin da suke gudanar da harkokinsu. Wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoton cewa sakamakon haka ne shugaba Buhari ya turo wata tawaga domin ganin halin da ake ciki. na samu zantawa da shugaban wannan tawaga ga kuma abin da yake cewa sunana alhaji ali idris barde coordinator na buhari campaign organization south south da south east da south west na area community eh abin da muka ya ziyarci commissioner of police mun zauna da shi kuma mun yi wani closing door meeting da shi wanda ya nuna mu wasu evidence akan abin da ya faru ga yan uwan mu. da aka ji wasu mutane ce kamar arba'in da wasu ma sun fara guduwa to duk ce duk inda ya kamata zai sa na ziyarci kuma kamar ya nuna mun ya nuna an kama mutum takwas da yake yanzu aka an kai su kotu kuma suna nan an aji su a washin cry tukuna so sannan kuma na kira ga ainihin waɗannan ƙungiyoyi da sarakunan su da su jawo waɗannan youth su gaya musu gaskiya domin najeriya mu zaman lafiya muke nema wasu mutane biyu da aka jikkata yayin wannan zanga-zangar sun sadu da wannan tawagar kuma ga abin da suke cewa sunana basir yusuf to ni dai ba mana cewar sun dodo ni tanaji ba sun ce mana dai ba hare turo su daga can abuja suka zo su dan dudduba mu su duba halin da muke ciki da kuma barnar da aka yi mana sunana alhaji musa lalo layin gambia port tawagar da ta zo mana ta zo mana dan ta mana jaje kuma ta duba mutanen da suka ji ciwo da wayanda kuma suka yi asarar dukiyoyinsu daga bisani dai mai unguwar diop da kuma musbahu kazaure sun bayyana halin zaman ɗarɗar da har yanzu jama'a ke yi sakamakon ikirarin wasu 'yan kabilar ta ibo Rana ka Kazaure a nan Gambia. Eh to bayanin da nake da shi a takaice waɗannan mutane da suka shigo mana tabbas suna faɗin cewa za su dawo. Ko yau da na fito daga cikin gida ina zuwa waɗanda muka saba al'amura na yau da gobe da su sun gani na sako kaya irin namu na hausawa sha suka yi min fa ina kusanta da su ya kamata in koma gida in je in cire wannan kaya rika sa kaya irin wanda su ma suke sawa ni ne awwalu wanda ya faru Allah ne ka mana shi da sauki saboda abinda commissioner of police ya gaya mana shi yasa suka tafi obibo suka je suka datse su a can su watsa su kasu shigo sai da suka shigo ka in fact yanzu muna zaman daddar ne yanzu haka saboda sun ce christmas ma hausawa ba za su yi da su a ziyarar dai ta dauki kwanaki biyu da aka kammala jiya litinin yanzu dai an zo da ido ne domin a ga irin rawar da jami'an tsaro a jihar Ribas za su taka domin kokarin kare rayuka da dukiyoyin jama'a musamman 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihar ta sakamakon wannan hali na tashin tashinar 'yan kungiyar ta Biafra da aka shiga. Tun da farko wakilin sashen Hausan Lamido Abubakar Sokoto ya auko mana da rahoton zanga-zanga da 'yan kungiyar rajin kafa ƙasar Biafra suka yi kamar haka. Ƙungiyar nan da ke rajin ɓallewa daga Najeriya wato Mossop sun gudanar da wata mummunan zanga-zanga a birnin Fatakwal da ke jihar Rivers a yankin Niger Delta. Wannan zanga-zanga dai da ta haɗa jihohin Imo, Enugu da kuma jihar Ebonyi inda suka ta ma birnin Fatakwal domin matsin lamba ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta sako musu shugabansu wanda kuma shine daraktan gidan rediyon nan na Biafra wato Mr. imandikanu yayin kuma da suka jaddada cewar suna son yankin kabilar ta ibu ya balle daga najeriya domin su kafa su ta biyafara zanga-zangar tasu dai ta gamu da hushin jami'an tsaro inda suka yi tunga a daidai harabar obibu. da kuma eleme yayin da aka yi ta ɗauki ba daɗi da su kuma suka samu kaiwa wata mararrabar hanya da ke kan titin abba duk a cikin garin na fatakwal inda jami'an tsaron soja da na 'yan sanda suka hana su matsawa ko ina to amma amma dai 'yan kabilar ta ibo sun farma mutane da dama waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma wasu da lamarin ya ritsa da su ga abin da suke cewa aliyu alkali bakura fatakon wata mu dai muna nan zaune kawai sai suka nuko mu mu. inda muke sana'a muka yunkuro suka ce sai sun kona masallaci so ne suna jifan mu mu kuma muna jifan kusan awan mu ɗaya da rabi ba da ɗan sandan ma da ya zo gudun alhaji muhammadu jafi eh a gaskiya halin da ake cike dai an tsaro an sanar da su su kuma sun ɗauki mataki cikin gaugawa saboda haka abubuwa sun yi sauki kuma share saren da suka je suka yi wa mutanenmu a nan Gambia da sauran Obibu da sauransu dai to an kwakwashi waɗansu an kai su nan police clinic wanda yake a yanzu haka suna wurin suna ɗaukar magani. Sunana Alhaji Musa Lalo layin Gambia Port Harcourt. Eto eh mu dai abin da ya faru mun gan su kawai sun zo wucewa ta eto eh sai kawai muka je sun kama jifan mu da kwalabe da duwatsu da eh, addina da yake hannunsu. A suka zo suka jawo wanda yake sai da kayayyakin hansa suka cinna masa wuta. Sona na Muhammad Sani Adam Gen kashi kusan uku ne haka suka yi. To kashi na baya da suka zo shine sai suka fara abin nan dukan yan uwa mutanen mu haka da ke nan bakin kan titin Gambia wanda yake haɗe da kan babban titin Ikwere Road. To shine kuma su samarin mutanenmu su kuma suka fito su ma suka hana su shigo don su so suke shigo ainihin cikin min anguwa inda hausawa suke rundunonin tsaro musamman na 'yan sanda su ne suke kula da dukiyoyi da rayukan jama'a domin gudun abinda ka iya biyowa baya musa kimo shine kwamishinan 'yan sandan jihar rivers inda lamarin ya faru kuma ga abinda yake cewa eh to eh, gaskiya kam wayannan mutane sun fito sun fi dubu hudu suna nan suna ta bin eh, hanyoyi suna ta maganganun bayafara da sauransu mu dai 'yan sanda mun fito. Mun kama mutane uku wayanda suka je suka yi jima wayansu eh, mutane a Gambia Street da wani din mun kama su yanzu haka suna sai guda uku za mu kai su kotu. Yawa. To ran kai da misali kamar su waɗanda aka nuna an wa raunuka kamar yadda suke gaya muna. Misali kamar kun samu ganin su da kuma halin da suke. Ah, mun kai su police clinic kuma yawancin su ma yi discharge. To ran kai da yanzu daga ƙarshe a ah, harkokin tsaro kenan suna tafiya kamar yadda ya kamata a sassa sassan jihar Rivers inda kuka sa tsaro domin gudun abin da ke iya faruwa a cikin dare haka. ko ina mun sa tsaro sosai kamar yadda na gaya maka da su duk inda non indies musamman yan arewa suke da zama suna nan zaune na sa tsaro sosai gwamnatin najeriya dai ta ce gidan rediyon biafra na aiki ne ba tare da lasisi ba an kwashe shekaru sama da biyu ana yakin basasa da masu neman kafa kasar biafra wanda kuma yakin ya kare a shekarar 1970 sama da mutane miliyan ɗaya mutane ne suka rasa rayukansu sakamakon yunwa da rashin lafiya kamin sojoji su shawo kan ƙarshen tada ƙayar baya lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu. Hello, salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna na Hassan Idris Abdullahi Dala, ina magana daga Dalan jihar Kano a tarayyar Najeriya. Don Allah BOA Hausa ina so shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. ina so dan allah rijistar katin ɗan ƙasa da ake yi wallahi mutane suna shan wahala dan allah dan annabi muna so a faɗa masa a ƙara faɗaɗa abin nan don allah in gode tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na mara amurka farko kuna magana da raba mai shayi tanza daga jakirin tarayyar najeriya a gaskiya munan wannan jihar ta mu take bi abubuwan sace-sacen jama'a ya yawa domin yau an ka sace wannan babban mutum ko zaka ga an ce an sace wannan mutum cikin sati ɗaya sai ka iske an sace mutum biyar zuwa shida to gaskiya muna kira da masu kuɗaɗen mu da sauran mu talaka mu ci gaba da addu'a domin wannan abin da ake yi Allah ya kawo sauki ne su ko masu kuɗaɗe muna roƙon su don Allah abubuwan da aka su domin ɗiba shi suna ba talakawa 'yan uwansu domin kawo sauƙin waɗannan abubuwa amma wannan abin ya yawa kwana ɗaya da na biyu ga an ce an sace alhaji wani biyu sai gaji an ce an sace alhaji wani to mai magana alama mai shayi tanza raja kiran tarayyar najeriya da an assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo america sunana abdulrashid jula musa gwarbawa daga jihar sokoto tarayyar najeriya hausa kan cewa da rashin tsayi akan tsarar arha ina son amfani da wannan dama ya da kira farfin jihar sokoto da na abin ya ba. da don allah su kama a hukumatin gwarba ya ɗauki na halin da take ciki na zaɓen share fage na 'yan takarar chairman da ke wakana a garin gwarba a gaskiya muna cikin wani mummunan tashin hankali wanda ke wakana a halin yanzu gani irin yau da ake jehe-jehe da ƙone-ƙone a cikin garin gwarba suna kira ga gwamnatin jihar sokoto da dan Allah ta bincike a ƙara gami da menene musabbabin wannan wani ƙone ta ɗauka mataki na ba sani ba sabu na gode kwarai sashen hausa na gidan rediyon amerika sunana abdulrashid jula musa gwarbawa daga jihar sokoto tarin najeriya kafin mai sallama ga takaitattun labarai shugaba barack obama na amurka ya isa birnin manila babban birnin kasar philippines domin shawarwari da shugabanni da ke kungiyar kasashe da suke yankin pacific yayin da ke kokarin kara kimar amurka a yankin sai dai ana ganin batun tsaro zai zama babba a ajinda taron bayan harin ta'addanci da aka kai kan birnin paris ranar juma'a da ta gabata an tsananta matakan tsaro a manila saboda wannan taron koli na kungiyar kasashe da ake kira apec a e takaice shi kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya baiwa faransawa kwarin gwiwa cewa za su samu galaba kan da'ish sunan da ake kiran kungiyar isis da larabci mr kerry ya yi wannan furucin ne lokacin da ya kai ziyarar jajintawa da kuma nuna goyon bayan yan uwantaka a kasar ya kuma kara da cewa suna kan hanyar samun nasara kan wannan kungiya a gefe ɗaya kuma akalla gwamnoni daga jihohin amurka goma ne suka nuna turjiya kan karɓar yan gudun hijira daga kasar syria To ma sauraro sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.